goma da rabi zuwa sha biyu a kowace safiya tana ne kulli tunan talak نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله yau yini ne na talata biyar ga watan ramadan a wannan shekara dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 20 ga watan 11 shekara ta 2001 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 67 cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a yau za mu tashi ta 68 kafin haka akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko yake tambaya mutum wanda ya tsufa baya iya yin azumi saboda tsufa menene abin da ya kamata ya yi mutumin da shekaru suka yi masa yawa ya tsufa mace ko namiji sai da baya iya azumi abin da zai shine a kowane yini zai ciyar da miskini wajen ciyarwa sannan yana da zaɓi ko ya bayar da abinci da faffe ko ya bayar da ɗanye duk wanda ya bayar ya yi to amma abin da ya fi dacewa da fikihun mas'alar shi ne wato akwai wanda in za ka shi ya kamata ka ba shi ɗanye akwai wanda in za ka shi ya kamata ka ba shi da faffe kamar mutumin da yake miskini ne ba magidanci ba idan ka ba shi danyen abinci kafin ya dafa ma sai ya wahala mafi kyau shine ka ba shi farkon abinci wanda yake magidanci kuma za ka iya ka ba shi danye don ya dafa shi da sa a takaice ne ciyarwa ne akan dukkan wanda ya manyanta baya iya azumi hadisi ya tabbata haka cikin sahih bukhari mai tambaya ta biyu yace menene hukunci a cikin sallah kamar a raka'a ta farko mutum yayi karatu da kira'ar wad a raka'a ta biyu kuma ya karanta da kira'ar hafs farko dai ina so in gyara maka cewa da wasu da hafsu ba wanda yake da kira'a a cikin su kowace riwaya ce kira'a ta imamu da riwaya ta wasu ko kira'a ta asim ibn abin nujum al-kufi riwaya ta hafsu wannan riwaya ce ba kira'a ba ba a jingina ma wasu ko hafs ko kalun ko gazi ko kumbul dukan su ba wanda ake jingina ma kira'a sai dai riwaya to abinda kake nufi mutum ya karanta wata kira'a a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ya karanta da wata kira'a daban wannan babu laifi abin da yake harami shine ta kudawa lokaci guda yayin da kake karatu din ka karanta wannan aya da wannan kira'a aya ta gaba da wata kira'ar daban ko wannan kalma da wannan kira'a ta gaba kuma da wata kira'a daban sannan ka kawo tambaya ta biyu manzo Allah ce man ahabba al-araba fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi hubbi abghadahum ba tare da sanadi ko wanda ya roƙo su ba a iyakacin bincike na daga jiya zuwa yau ban samu asalin hadisin ba ballan sana in samu hukuncin sa wannan yake cewa an ce idan mutum eh, ya shiga aljanna shi da iyalinsa za a sake hada su tare to idan mutum yana cikin waɗanda za a fara musu hukuma da wuta fa dan akwai ne waɗanda suke da laifukan da ta musu hukuma da wuta kafin da ya karshe su shiga aljanna to shi kuma ya zai kenan a karshe zai shiga aljanna kuma zai samu matar da wanda Allah ya kaddara masa game da maganin asma da masu asma suke shakawa lokacin azumi duk abin da zaka fa a bakinka ka shaka har ka haɗiye shi bisa ga ka da iradarka to wannan abin yana kare azumi dan haka idan mutum yana da cuta ta asma wanda dole sai ya shaki irin maganin da ake shaka ta baka to zai ajiye ne adadin kwanakin da zai samu sauki daga baya bayan sallah ya rama mai tambaya ta gaba kuma yana cewa mutum ne ya tafiya ya bar matarsa ba sai inda ya tafi lokaci mai tsawo karshe har aka yi tsammanin ya mutu da aka yi tsammanin ya mutu aka je kotu alkali ya bai wa matar dama ta je ta yi ta kaba ta je ta yi zaman ta kaba ta kare kuma ta auri wani namiji har kuma ta samu ciki da wannan namijin sai ga wancan miji na farko ya zo to dan nawa ne ne sannan kuma menene ingancin wannan auren farko dai ya kamata ku san cewa auren da aka yi na biyu ya halatta ba zina suka yi ba aure ne tabbatacce sannan cikin da aka samu na shi wannan mijin na biyu ne idan an haifi dan nashi ne ya rage na yanzu yaya za a yi da mijin farko da ya zo to anan ne waɗansu suka hau suka ce ita matar sai a ba ta zaɓi idan ta ga za ta kashe aurenta da mutunci ta yi kulu'i ta koma wajen wancan na farko dan ta fi son sai ta yi haka sai ta fito ta yi kidda ta je a sake sabon auren aure da na farko ta ci gaba da zama da su in kuma ta ga kawai shikenan wannan ma yayi shikenan sai a ci gaba sai ya tambaya ta karshe wani bawan Allah ya rubuto waɗansu asar guda uku asar guda biyu za mu ce da kuma waɗansu fatawoyi ko da asar guda biyu da hadisi ɗaya da kuma waɗansu fatawoyi ga magana ta ku ji farko yace an karbo daga Muawiya ibnu Qurra Muawiya ibn Qurra yace lamma wulida li Iyas yayin da aka haifa mun dana mai suna Iyas da aiku nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kirayi waɗansu mutane cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ata'amtuhum har na ciyar da su abinci fa fada'au bayan sun gama suka yi mun addu'a fa qultu innakum qad da'awtum fa barakallahu lakum ma da'awtum wa inni ad'u bi du'a'in fa aminu yace na gode da kuka yi min addu'a ni ma zan yi muku addu'a ta gari dan haka ku rinka cewa amin fa da'awtu lahu bi du'a'in katir fi dinihi wa aqlihi ila asri yace ne addu'a dai suna cewa amin wannan hadisi yace Imam Bukhari ya rubuta shi cikin Adabul Mufrad kuma sanadinsa ingantacce ne yace a shafi na 1355 to sai ne mamaki adabul mufrad a duk bugan da aka yi masa ko sabo ko na da ba wanda yake shafi 100 da maballantana dubu ɗaya da 300 uku da hamsin da biyar sai dai kina wajen rubuta lambar ne ya kuskure don haka kasancewar ya ba da shafin da ba daidai ba daidai na leka cikin adabul mufrad iya cikin leƙawa ban ga wannan abin nan din ba a irin wannan ya kamata idan mutum zai rubuta saboda ba da da ba da shafi ba abin da ake so ka faɗi babu in ko za ka faɗi shafi za ka ba mutum reference ta shafi kaza juzu'i na kaza to dole ka faɗi taba'a wata mataba'a ce ta buga saboda ka iya zuwa wannan magana suna shafi na talatin a wata mataba'a in wata mataba'a suka buga littafin kuma ka samu ta fito a shafi na hamsin ko a shafi na ashirin da wani abu saboda haka ba da shafi ba gwaninta bane ba cikin karatu abin da yake gwaninta shine sai ka faɗi babi da kuma nambar hadisi in hadisi na da namba to adabul mufrad kuma al adabul mufrad na imam bukhari yana da nan ba musamman hidimar da Sheikh Nasiruddin al-Albani yayi masa wanda ya ware sahihul adabul mufrad da kuma da'iful adabul mufrad kaga nan ya take sawa kalibi ilimi aiki ta yadda in ka same shi ya ware maka da'ifan da kuma sahihan daban-daban to kun jira abin da ya faɗa ina jin abin da yake zaɗi mutum yake so ya kafa hujja da wannan hadisi na biyu yace shari'a ne yin walima fa tusra'ul walimatu fiha ya halatta yin walima idan an yi haihuwa wa alaman duriya ilaiha an yujiba idan an gayyace ka yin walima din nan to sai ka zo don manzon Allah ce idza da'a ahadukum akhahu falyujib irsan kana aw nahwa duk wanda dan uwansa yake raye shi wato wajen walima to ya ansa da yake sa sawa'un ta aure ce ko ba aure ba wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda ka faɗa muslim ya rawaito shi ko shakka babu muslim ya rawaito shi kari ma akan haka abu dawud ya rawaito shi haka imam ahmad bin musnad da haka hadisi ne ingantacce babu wata tantama akan sa magana ta uku kace ibani shafi'i ya faɗa cikin littafin al-um itiyanu da'awatul walima haqqun idan an yi mutum ya je wajen walima wajibi ne yace wala urakhisu li adin fi tarkiha ba mutumin da zai yi ba shi rahusa ko rangwame idan aka gayyace shi walima yake zuwa inda ji illa idza istamal ala munkarin fa indaha yajibu tarkuha sai fa idan wannan walima ta kunsa wani aiki na munkari to anan gurin ya zama wajibi kare shi idan akwai kada kada da wake wake ko akwai sakudor maza da mata to mutum ba zai je ba to ka ganin gurin ba hadisi bane magana ce ta Imam Shafi'i kuma ya ce walima yayi shiru bai faɗi walimar aure ko da bata aure ba na uku kace a cikin majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah yadda ka rubuta Ibn Taymiyyah din saboda gaba kalmar a haɗa take ba a rabe ba dan kai kai sai daban sannan niyya kuma daban wato sai ka rubuta haruffa hudu a madadin haruffa biyar kuma ka ware su da juna asalin kuma haruffa biyar ne a haɗa da juna sa da ya da mim sannan da ya sannan kuma da ta daga gaske shi ne ne yadda sunan su yake ba kamar yadda karmuta ba kace ya faɗa cikin majmu'ul fatawa a juz'i na 32 shafi na 131 an tambaye shi dangane da abincin da aka yi na walimar aure ko abincin da aka yi na walima ta yin kaciya an yi wa yaron shayi sai aka shirya abinci da mutane su ko abinci da aka yi na walimar haihuwa menene hukuncin sa sai ibn taymiya yace in dai walima ce ta aure wannan sunna ce ko shakka babu da haka wajibi ne idan an gayyaci mutum ya je amma walima da ta shafi ta mutuwa kamar a ce an yi mutuwa ba za a dafa abinci yace to wannan bid'a ce ha kuma an sa irin wannan walimar ma bid'a ce amma walima da aka yi domin an yi wa yaro shayi a gayyato makwabta zuwa ci abinci ibnu taymiya yace wannan jaiz ne in an ga dama ayi in an ga dama ba ta yi ba man sha fa'alaha man sha walima kuma da suka shafi haihuwa idan an yi wa mutum haihuwa ita ma ya shirya abin ke mutane su zo su ci yi to ita ma wannan ja'izi ne idan mutum ya yi bai yi haramun ba in mutum ko bai yi ba ba a cewa ya bar wata suna ko mustahabbi yace amma abin da ya shafi yanka rago shi tabbas wannan sunna ce to bayan ya rubuto dukkan waɗannan ababai da gaske sai ce kun ce taron suna bid'a ne bayan kuma ya tabbata daga wajen kuma gabata cewa sun yi kamar yadda za ka gani a rubuce ma'ana na nufin wannan rubuce Allah kallon hajjira ɗin wannan takardar domin mai ita ya nuna mutum ne mai bincike yana bin diddigin abu kafin ya tabbatar da halarci ko haramci muna fatan Allah ya yawaita mana ido domin in akwai wannan hadin da rigima addini a nan kasar matakan mutum ba zai abu sai ya binciko illa iyaka a nan gurin idan fatakar da su waɗansu al'amura na ka'idoji da ya kamata su fahimta farko wancan asar na wani tabi'i ne wanda aka yi masa haihuwa ya kira mutane suka ci abinci a gidansa to abin da zaka fahimta a wurin adala kalla ababe guda biyu don kar zance da yawa abu na farko ba a faɗi yanzu ne kira wasu ba a rana ta bakwai ne ranar haihuwar ne bayan haka ne da wata ɗaya da wata biyu ya ce da an masa haihuwa ya kira mutane sun ci abinci kai kuma yanzu so kake ka tabbatar da taron suna wanda ka ga wannan ba zai taimake ka ba na ta zai ta inda ya iya tance rana kaga da ka samu hujja sai kenan na biyu kaddara ya iya tance rana tabi'i ne cikin maganar tabi'i babu hujja in ijtihadin sa ne fahimtar sa ne kaddara wani gungu na sahabbai sun ansa bukatar sa ba dukkan sahabbai bane wani bangare ne ba ijma'i bane ba suna ijtihadin su ne yanzu abin da za a bi ta baki an yi wa annabi haihuwa guda bakwai wacce ce ta kira mutanen shi ta biki aiwa ɗaya ɗaya guda bakwai aka wa annabi wace ta yi kira yi ne ke a zuwa ta abinci kuma amma duk auren da yi sai da yi walima duk auren da yi hatta auren safiya wanda akan hanyar safiya ne ma amma sai da annabi ya walima akan hanya ne fa ba sai ma a bari sai an je gida da aka zo aka yada zango a wani an yi ruwan sama ruwan sama ya kankanta sabai suka ce sai muka fada buzaye a gefen ruwan sama aka sa dabino da tuku mutum ya ci tuku ya ci dabino kuma ya kwalfa ruwan sama inda ya kwanta a a haka suke walima bayan Allah rijalu sarqu ma ahadullah alaihi a haka suke walima amma dan Allah ko kai ko duk wanda zaka nemi taimakonsa muna son kafin nan kafin Ramadan ya kare ka kawo mana inda shi annabi ya da kansa kaga abu na yake nan. abu na uku ya zuwa yanzu ba mu da tabbaci ingancin riwayar ko rashin ingancin ta tunda reference da ka bayar ba wanda za a iya gano su bane da wuri amma muqaddara ta inganta aikin tabi'i ne aikin tabi'i baya zama hujja sai in sun yi ijma'i su duka ko da aikin sahabi guda ɗaya duk malaman usulun suke sun yi da kaulin sahabi la yu'addu hujja ba ya cikin adilla tashri'iyya wato dalilai na shari'a amma idan sahabi suka yi ijma'i to magana su gaba ɗaya ta zama hujja kenan sannan maganar ka ta biyu ta hadisin manzala ta sunan kita idza da ahadukum akahu falidi irsan kana aw nahu manzala ce idan ɗan ku ya kira dan uwansa walima to ya ansa sawa'un ta aure ce ko da ba ta aure ba wannan kamar sallama hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da shi ne ibnu taymiya yake yin hujja dangane da cewa ita walima ta aure wajibi ne a yi kuma wajibi ne sai in an zai ta amma wanda ba ta aure kuwa sai kyale ce ce ja'izi abin da ake nufi da jaizi in ka ga dama kai in ka ga dama karkai Ka kaga duk anan ba maganan taron suna wanda kai shi kike so ka fauja ki a'a an yi maka haihuwa ne makaddara an yi maka haihuwa jiya yau sai na zo na yanka sa na ce jama'a su zo su ci abinci a na abin da ya zan gida jaiz ne ko na bari sai bayan sati biyu ko wani bari sai bayan sati uku wannan walima ce nayi ragon suna daban shi ka'idar sa a rana ta bakwai ake yi ba a yi kafin ranar ko ba a yi jinkiri bayan ta wuce ko fa illa halin amma wannan walima kofa ta abu ta take ranar da ake ma in kuma dama take yi kinka ne ko su ci abinci ya halaka kaga wannan ita ce hadisan suke magana akai ba taron suna da kake son ka wajen akai ba kaga magana ibn tabiya abin da take nufi kenan haka idan ka dauki magana imam shafi'i abin da take nufi kenan da haka Allah saka maka da alkhairi bisa ga wannan kokari da kai na bincike amma dai ina fatan za ka fahimci wannan matsala da za ka saurare kuma saurare na adalci dai idan mutum bai saurare abu na adalci ba zai iya abin nan da wuta to idan insha Allah ya gane da mu ya nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta ya nuna mana ƙarya ba mu yi kun kauce bata je kamar yadda na faɗa mun tsaya ƙarshen aya ta 67 cikin wannan sura wato ballan marumun yau zamu tashi farkon aya ta 68 cikin da ita suratul waqi'a mai Allah ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim afara'aytum الماء الذي tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وبنك ديك أفرأيتم الماء الذي تشربون كباني لابار الليوة وند كتيشة سواء وند يسوك دك سما كوند يسوكرو دك سكين كتا وند يقل إلو دك سكين كتا أأنتم أنزلتموه من المدني سنكوني كوك سوكد بسي دك سكين جرجزي المد بمعنى الصحاب an na mun zuro ko ko mu ne muka saukar da shi launin sa'u Allah ce in ba mun ga dama ja'alnahu ujadan da sai mu mayar da shi ya zanto mai gishiri kamar ruwan teku falaula tashkurun dan me ba ka godiya ga Allah ta hanyar baiwar da ya muku ta gyara muku ruwa mai daɗi wanda kuke sha sawa'un wanda ya sauka daga sama ko wanda ya bulbulo daga cikin ƙasa ai wannan babban ni'ima ce da ta kamata ake kun gode mu Allah akan ta أفرأيتم النار التي تؤمنون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاحا للمقوين أفرأيتم النار التي ترون ku bani labarin wuta yadda kuke kunna ta lokacin da bukatun ku suka tashi ku tsora tukunya kan murhu dan dafa abinci sawa'un wuta wadda kuke hadawa da itace da akana sawa'un wuta wadda kuke amfani da ita gas ko wutar lantarki dukkan dai wani abin da zai ba ku zafi kowane irin sinadari aka hada shi da shi ni'ima ce cikin neman ubangiji Allah sai a antum an ta'atun shajarataha shin ku ne kuka kirkiro itaciyar da a jikinta ne ake samun sinadarin da ake hada a shana dan a kona dan a tayar da wuta an na hannun mushi'un ko ko mu ne maka kirkiri halittar ita wannan itaciya ubangiji ta fa shine ya fitar da wuta daga cikin itacen da yake kore alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun shine wanda yake fitar muku da sinadarin da ake hada sana ko sinadarin da ake hada wuta da shi wato ainihin daga jikin abin da da asalin sa ne amma sai Allah ya fitar da wuta daga ciki ma'ana ubangiji mai iko ne kan fitar da abu daga cikin kishiyarsa kamar yadda yake fitar da matacce daga cikin rayayye ko rayayye daga cikin yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy haka wuta bima fiha min an-nariya yakan fitar da ita daga cikin ash-shajar asfar. itacen da yake kore ma'ana duk abin da yake tsirowa daga cikin kasa akwai yadda za a yi a hada sanadarin hada wato anishin a shanar shi ko a shanar ko da makiyaya a kawai ko da wanda suke zaman karkara sun riga sun sani daidai da zangarniya ta ta wato ainihin gero idan mutum ya dauke ta ya dan fafe wato ainihin karan dawa idan ya sa a cikin rinka murzawa ta bai san lokacin da wutar ta tashi da asalin wannan abin na danyi ne ya aka ubangiji ta alaƙa da sinadarin wuta a cikin ta ake dukkan waɗannan dalilin da kusa da tashin kiyama samar da ruwa da daɗa da kuka sha dalilin da kusa da tashin kiyama da kuma dalilan da aka ambata a jiya nahnu ja'alnaha tazkiratan ubangiji ce mun sanya wannan wuta ta zanto wa'azi wa mata'an kuma ta zanto abin yin amfani lil muqwina ga waɗanda suke matafiya al musafirin kenan daga lafazin al ne ko al qawa ko al qawa'u wato lafazin al qawa'u yana nufin filin da ba kowa dadin Allah kenan da haka ake kiran matafiya al muqwina لأنهم داخلون في القوى هو في القوائي هو في القي كما يدري يجوز في الأرض an fahimta ko waɗansu malamai kuma suka ce wannan lafazin yana cikin alfazul al-azdad abinda ake nufi da alfazul azdad lafazin da zai bayar da ma'ana kuma nan take bayar da kishiyarsa da haka ya halatta a ce al-muqawin matafiya ya halatta a ce al-muqawin mazauna gida duk da yadda ka fassara shi yayi in ka fassara shi duka yayi domin da matafiya da mazauna gida ko kalle suna amfanuwa da wuta duk matafiya suna yada zango don su gasa abinci ko don su dafa abinci da za su ci a masaukin su mazauna gida kullum suna kaura musu a ce tazkiratan suke rasa na mu'min wuta din tana da amfani guda biyu shine wa'azi da kuma amfani da dan adam ke da shi yi da idan suna da cikin sa ko wajen dafa abincin sa da sauran ko ta fata zafi da zai amfani da shi ko yawan dukkan wannan amfanin ne bangaren wa'azi ko idan mutum wajen ta sai ta tunatar da shi wutar lahira ya tabbatar da Abdullahi dan Abbas yace wuta din nan da kuke gani duk da zafinta wutar duniya din nan kashi ɗaya ke cikin saba'in na wutar lahira zafin ta ba duk zafin wutar duniya kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira haka lalle ta zikira yaya za ka yi za ka ɗauki sun wuta a ɗora a hannun ka ce rike mun nan haka ba ka yi rike ba saboda zafin sa to ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira فسبح باسم ربك العظيم فسبح كي تسبيه باسم ربك da sunan ubangijinka al'azim wanda yake mai girma shi Allah din subhanahu wataala ma'ana duk lokacin ka rinka yawan tasbihi domin godiya ko kuma domin tsarkake ubangijinka subhanahu wataala ko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake fassara wannan aya ta fasabbih bismi rabbikal azim an karɓo daga uba uku ba ibn amir Allah ya kare dadiri yace lamma fazalat fa tabbih bi rabbikal azim lokacin da wannan aya ta sauka ta fa tabbih bi rabbikal azim قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ذا الله تعالى من الله تعالى تبتا بريش ده جدا سيتي اجعلوها في ركوعكم كسن يا تكي وتدني ساعه تكي ركوعكم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فاتت تسبيح كمان فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى lokacin da wannan aya ta sauka sabbi hisma rabbikal a'la kana sai yace ijaluha fi sujudikum ku sanya ta cikin sujudar idan an zo cikin sujudar kun sai ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la akan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wannan takaitawa anan ya inganta cikin hadisi ingantacce amma fara kalmar wa bihamdihi ko a can ko a nan hadisin wadansu malamai sai inganta shi sun bari inganta shi da haka wadansu ne daga subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wadansu suka ce kalmar wa bihamdihi ba ta inganta ba da haka ko albani yayi magana biyu a wani ne inganta a nurin ya da ta ina ga dan baita amma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la takaitawa a nan gurin ya halatta mafi karancin abin da mutum zai faɗa a cikin sallah so uku mafi yawanci kuma ba a maka adadi ba in ka ga dama ko shi ɗari kai ya halatta illa iyaka suka ce in zaka faɗa ka faɗi mara saboda manzon Allah a cikin kirge yana son mara yace inna Allah wutrun yuhibbul wutra ubangiji wutri ne kuma da haka na son wutri wato mara kenan ɗari da ɗaya tun daga uku zuwa ɗari da ɗaya ya kasance kirgen da ba zai rabu daidai ba shine mara kirgen da zai rabu daidai wajen da shine ba mara ba ke ne kishiyar mara wancan a ce masa alkafa wa larabci wannan a ce masa alwutru a larabci an bayyana ko فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم ذي كتاب مقنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون tun daga inda ya faro zuwa inda ya tsaya wannan kashin na ayoyin ya sauka ne lokaci guda don haka na kyale sai har hadisi ya shiga gaba hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga abdullahi dan abbas Allah ta kare da a gare shi yace muturan nasu ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wa mutane ruwan sama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال في من ذن الله يسي أصبح من الناس شاكرا ومنهم كافر ذكر مثلا يو أن ويبري إليه وتنسو سنة ما سبو ديا وتنسو كنا سنة كافر سيما الله قالوا دولا بذكة هذه رحمة الله وأن الرحمة تؤمن جدي سنوية سمع لنا أن ذلك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أشير لنا سمع رحمة دولا بذكة رحمة تؤمن جدي سنوية سمع الله sun jingina iko zuwa ga Allah wa qala ba'dhum wadansu suka ce laqad sadaqa nu'u kaza ko nau'u kaza wa kaza wato wa kaza ta yi gaskiya wa kaza ta yi gaskiya da ruwan ya sauka sun suka jingina saukan shi zuwa ga wani tauraro to kaga nan kuma sai kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala qala manzon Allah yace fa nazalat hadhihi al-aya fala uqtu bi mawaqi'in nujum hatta balaga wa taj'aluna rizqakum annakum ko kuma shi sahabin da ya rawaito hadisin shi Abdullah da Abbas kenan yace sai wannan aya ta sauka wato fala uqsimu bi mawaqi'in nujum har yanzu a faɗin Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun tun daga can har zuwa nan wato sai suka sauka sakamakon wannan abin da ya faɗa to haka mutum ne ruwa hadisin a takaice amma cikin sahih bukhari imamu bukhari ya rawaito shi da so ya nuna wannan ruwa an yi ne a daita a cikin kwanakin da manzon Allah ya azama sa na hudaybiya hudaybiya wani kauye ne ko rijiya da ke dab da shiga garin makka a da tsakaninsa da makka mil shida inda manzon Allah ya tsaya yashin sa ne domin ya aika Usman bin Affan ya ba da labarin cewa mutanen Makka kar su ga ya taho cikin sabbai su ɗauka ya kasu zai a'a ya zo ne yayi umara wannan mutanen Makka da karshe suka kiyarda aka yi sulhun da yake da tarihi wanda aka samu suna sulhun Hudaybiya to a ɗaya daga cikin kwanakin da manzon Allah ya a wajen ne wata rana da daddare aka yi ruwa da aka zo sallar asuba shine sai manzon Allah ya faɗi wannan magana cewa ga abin da ubangiji ya faɗa cikin bayi waɗansu sun yi imani da ni cikin bayi waɗansu sun kafirce mun duk waɗanda suka ce an yi mana ruwa da rahamar ubangiji da falalarsa to waɗannan sun yi imani da Allah kenan sun kafirce wa taurari amma duk waɗanda suka ce sakamakon tauraro kaza ne ake mana ruwa to sun yi imani da tauraro sun kafirce Allah karshe kuma abin da aka sakar da waɗannan ayoyi dan ayoyin su ce ubangiji ce fala uqsimu bima in nujum bima waqi' wa bi na mawqi idan ce mawqi irin faduwar abu أنا عند قوة ومي لا لك كثير ما يقره بمعنى أن الجلوس قوة مستقه من بعد يستقوي لزمن تقوي كالجسة التي فلا تكثير بمواقع النجوم إما رنسية بمفاتر تولاري أو قراءة تجي قراءة حمزة والكسائي فلا تكثير بموقع النجوم وتبتدئ الإفراد wasu kira an kai su su jami duka ne da alaka daya ina rantsuwa da mazaunar taurari to ana magana guda biyu magana ta farko kalmar la uqsimu bi mawaqi'in nujum wadansu malamai suka ce ita wannan latin da aka kawo ta lati istiftahiyya بمعنى يفتح بها الكلام ولا يقصد معناها وهي النفي وتلاتي بأجل دور زنجيري ba wai ana nufin kore magana ba da haka da za ka ce ko kokinu ba zai rantse da taurari ba ba zai rantse da wannan ba da Allah ba Allah na zaɓi labarin rantsuwar ba kore ba da latin da kuke ba kore ba ina ba ta an fahimta waɗansu suka ce a kula ce abinda kuke nufi da kula yustagna biha ana a iya kuwa da ita kawai a ce ko ko kuma bi wata yanzu amma an kawo ta ne mutum shi bi ma'ana dan da zance lalle an ma fi bi mafi ba dan kana tabbatar da kore zance ba dan ka tabbatar da kore ta kore zance ya dinka ina da an fahimta to yin nan kana da yawa cikin alqur'ani mai girma ubangiji ta ala ce da iblis ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka an la tasjudu idza amartuka bi ma'ana an tasjudu idza amartuka kina li an la ya'lamu ahlul kitabi an la yaqdiru ala shay'in min qabl la ay li ya'lamu ahlul kitabi bal an la ya'lamu ba dan ka ta sani ba yau ka sani ba ina ga duk banda da an da ya alama kaga la din nan zaida ce ko ce sila haka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita asalin fala ma'ana wa rabbika la din nan tafi bi a biya da tauhid ma'ana an kawo ta dan karta da zance ba dan ka kore zance ba ha kuma wa ma yusirukum annaha idza ja'at la yu'minuna ay wa ma yusirukum annaha idza ja'at yu'minuna la tunzil tauhid ma'ana wa haramun ala kabirin ahlakana annahu la yarjuna ay annahu haka suke a cikin alqur'ani a wurare daban-daban la su bi tawkidi ma'ana ba dan kore da ke ina ba da an fahimta haka wannan suna nan tafsirin su faɗa da haka kenan fala ukhzu bi ma'in wudu lalle ina rantsuwa da masaukar ko mafaɗar taurari lalle tabbas ina rantsuwa da mafaɗar taurari wannan kuma malamin suka ce a'a asalin yankan lamun ibda'i fa qusbi at-fatahatuha me suke nufi da wannan zancen akwai wanda da ake buɗe zance da ba kamar ka ce la arhabanna la adrusanna la usalliyanna la aqra'anna la akhrujanna la adkhulanna kaga an yi duka zan ji ake da ita lafi lil ibtida kenan to amma sai aka yi ibtida'in harakata da ake nufi da aka sa mata alif wanda za ta zaci dan sai ake la to a larabci ana yin wannan sukan yi ibtida'in kalma ko da ba bukata sukan ce haza kalkalun suna nufin haza kalkalun sukan haza suna haza sukan ce haza barqun ko burqun suna nufin haza burqun sai su kara sai su in kalma haka kawai haka suka samu a larabci ana iya yi kai majji cikin abin da za mu yi kaga nan an yi majji cikin abin da za mu yi la uqsimu bi mawaqi'il nujum da abin da can amma sai aka yi isba'in la ta aka ce masa la uqsimu bi mawaqi'il nujum to da haka qira'a ma ta tabbata ta Abdullahi bin Kathir al daga riwayar kulli yana karanta la uqsimu bi mawaqi'in nujum la uqsimu bi yawm al wa la uqsimu bil nafs al-lawwama la uqsimu bi hadha al-balad haka yake karanta sai ka ga wannan ba tana da kafi wannan ba nan ba tana da kafi da ga wata kira'a a gefe sai ta zo don ta tabbata wannan ba ina fata mun fahimta ne to duk ce wannan duk ce wannan duk ce wannan Allah dai ya lantsuwa ne kuma Allah ya dana irin da duk abin da ya dana cikin ne dai ne ba ka halitta da ranka da kowa sai da Allah dan manzo Allah ce man kana halikan falyahmidillah aw liyashkur sai mu je gaba dina ya fi nujum ya ce nufi da mafaɗa taurari wadansu malamai suka ce mafaɗa taurari a kowane gari domin taurari za su kuma da yanzu a ƙarshe su su faɗi irin yadda rana suke fitowa su ta faɗi irin yadda wanda ke fitowa ya je faɗi to wurin faɗuwar taurarin ne ubangiji ta Allah ke rantsuwa da suka ce abinda ake nufi da mafaɗa nujum ai mafaɗa ta hayo na kiyama inda taurari za su yi a kan kasa ranar tashin kiyama alamun kiyama ce wajen mujumin kadara wa kawai gudun kasarar idan ka ce amintar da ranka da sun dole ba in sun dole ce ba za su da doka ba in kasa sun dare sun fasi kaga za su da doka kenan alamar kiyama ta tsaya ranar da ya tazayyana ranar kawai da haya gaba ɗaya kada Allah ya gina rayuwa a cikin ranar ta kiyama kenan a ga sama ta buɗe malaiku sun abin nan a ga cewa rana hasken ta duka ce wata hasken ta duka ce taurari kun fado to fado wani taurari za su ranar tashin kiyama wurin da za su da za su fado din shi ne Allah ya rantsuwa da shi haka in suna da mutafi ka ba waɗansu kuma suka ce a annujum din da nan gurin ba wai annujum ne saurari ba a annujum ne na al-atafan wal ajza atafan atafan al-qur'an ajza al-qur'an allati tanzilu marratan ba'd marra kun dan qur'ani ya tafi akan manzon Allah kashi kashi cikin shekaru 23 ya aka da sura guda wata rana aya biyar wata rana bakwai wata rana takwas to kowane ɗaya daga cikin wannan cikin ana kiran kiransa annujum taron jami'i annujum kashi kashi na al-qur'ani da yake sauka to so ta alqur'ani din shi Allah ke rantsuwa da ita fala uqsimu lalle ina rantsuwa bi mawaqi an-nujum da wuraren da alqur'ani ya saka wurin da ya saka a Makka wurin da ya a Madina wurin da ya a Mina wurin da ya saka a wurin da ya saka lokacin da Annabi kan hanyar dawowa da Tabuka duk inda Qur'ani ya saka kan lokacin da Annabi ke tsaye aka saukar da Qur'ani to wurin yana da wata martaba ta musamman da ya fi Allah ya rantsuwa da wurin to da Allah ke rantsuwa باب الكتاب نزل القرآن منجما بمعنى مفرقا مجزأا جزءا جزءا كو كتما كتما كو مجموعة مجموعة من الآيات القرآن لا تكتسي كتي لا أي بعد لا أي تكلوكتي بابا wannan kuma Allah ke yi tabbata bihi fu'ada wa rasallahu tafsila dan mu kuntar da hankalinka da lallace da su kasuwa da kake ba a tabbata kake kake to Allah na dan kwar ta alqur'ani to da ga wasu malaman da suka rinda da wannan zancan suka ce tabbas wannan kuwa shi zai dace da yasin wal qur'an hakim innaka lamin al-mursalin an gane ku da ganin ta Allah ya rinda da saukar alqur'ani a yau wal kitabul mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummi kitabul mubin la'allim kaga nan da rinda da alqur'ani da ke salatu bi mawaqi'in nujum ran ta da wurin saukar alqur'ani وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه من يوم رنسوا لقسم وتقول رنسوا في عظيم من يسمى لو تعلمون إنه سمى rantsuwa su ne mutukar gaba Allah ya rantsu da alqur'ani a bisa da zancen da muka rinjayar da karfe in wurin da karar qur'ani ake magana rantsuwa su ne girma Allah ya إنه لقرآن كريم كان كريم كريم فتبتدي أن يكون القرآن واجب من النزول أنه من يكون القرآن كريم إنه للي في لقرآن كريم أبين كرم تاواني من الجنة في كتاب ليس في المملكاتي مكنون تغني أي مكتور wanda ake gadin ka a rufe mala'iku ke gadin ka lauyin mahfuz kenan ko kuma takaddun yanayi da ke hannun mala'iku da aiki safarkin kiramin sarara waɗanda suke tsaro da Qur'ani a cikin yake kafin a dinga gutsurowa gutsurowa a mai manzon Allah shi gaba daya la yamassuhu babu mai shafarta illa mutahharuna sai kaka waɗanda aka tsarkake su tanzilun min rabbil alamin shi alqur'ani saukacce ne daga wurin ubangijin halittu shine Allah madaukakin sarki أفبي هذا الحديث أنتم مؤمنون ثم بينا زنتم ليش أنتم كوكا فرمتا يؤمنون بك زنتم ما تكأي ساعة mujrimun daga adhana yudri idhanan wanda suka ce daga dahana yudani mudahanatan duka sai duka daga dai ne in kace adhana amabin la ta yudri min madari a cikin madari ko al idham shine madari sallah amma idan kace dahana ala wani misala a cikin madari mudahinu a to abin da ake nufi da al-imtihan a larabci ko dai a ma'anar aya ta al da yadda da malamin tafsir suka faɗa ko dai zan tuna masa al-kufr kafirci ko zan tuna a masa at-taklif tsaretawa an gane ko ko zan tuna a masa al-mumalaha taimakon wani kan ya tsareta da haka ko zan tuna a ma'anar aya a ga bihadal hadisi tun da wannan zan tuna al antum mudhinu ku kafiran maka kuke kamitawa ko ku ce antum mudhinu ku kafiran maka kuke kafircewa da ko ku ce antum mudhinu ku kafiran maka an antum kuke taimakawa da wanda zai kafirce maka bayan ko kun kafirce kuna kana da yadda mutane su kafirce wanda ne mudhinu eh, sai sun so idan na za ka zo ne mudhinu tare da kai ina na za ka kan da kai ina na za ka fito ko fito tare da kai ina ba ta an fahimta dan haka dai a tabihadin hadisi antum mudinin wa taj'aluna rizqakum kuma sai ku mayar da rizqakum gobe ku da ku ya Allah amma kun suka gabe da shi ku kaje ta ina ba ta an fahimta arzuka nan da ainihin arziki ba ma yulazimu rizqu lazimu rizqi dan ka'ida idan ana arziki zai ina da kai godiya ku ji da kuka fassara shi lazimu rizqi la lazimu wa taj'aluna rizqakum sai kuka mayar da godiyar ku annakum tukadzibun shine ku kare ta to idan mun fassara wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun da cewa godiya shine rizqa nan gurin kaga sai zai dace da abin da muka karanta na sai nuzul al-aya dan da ruwan sama ya tsaya ruwan sama ne da arziki bane arziki ne rizqa bil ibad wa hayyana bi zawjatan maita kazalika khuruf da arziki ne to tunda kai arziki ne akwai wanda za ku gode wa Allah sai jinjina zuwa gare shi cewa shi ya ba shi ya so kadai shi ne da shi akwai kuma waɗanda za su kafa suna ubangiji sai su jingina na kaga canji a nuna mutakun an da su canji ne ina jin da an haka a cikin fili ya rage abu guda ɗaya kawai a cikin wannan mutum na ayoyi ya mutu hudu da mutaharu ayar da ake koyar musu a kanta sun ne nuna wa tana nuna cewa ba wani hudu da alƙur'ani ko wani hudu da alwala dan Allah ce hudu da ba mai faɗa shi ko mai alwala al hakika wannan aya ba ta da alaka da matsalan alwala ba ta da alaka da matsalar fada alqur'ani da alwala alaka ta kusa ko ta ne ta ba ta ita saboda dalilai kamar haka dalili na farko ubangiji ta'ala ce la yamassuhu illa al-mutahharuna al-mutahharuna malaikun kenan ba ce da almutatahhirina masu alwala ko almutahhirina masu alwala inda ana nufin masu tsarki cikin bani adam ko masu alwala cikin bani adam to ba sai a ce almutahhirina ko almutatahhirina dan da haka alqur'ani yake da yake inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina fi rijalin yuhibbuna al-mutatahhirin wallahu yuhibbu al-mutatahhirina amma maka aka ce al-mutahhirina waɗanda aka tsarkake ba waɗanda suka yi sarki ba masu yin sarki bil adam kenan sun za su ɗauki duka su zaga adam kada su yin sarki mala'iku an sarkake su ba zai ba bayan gida ba su ba ta tsari ta sarki daga Allah kenan kaga abin nan ba da alaka sannan an fassara littafin da cewa fi kitabun maknun ne asali yana cikin kitabun maknun wato a wani littafin tsararre littafin tsararre kuma littafin da ke hannun mala'iku كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة صحف مكرمة تكذيب وإن سكى أبا بن درجة سوا أبا بن قيمة سوا بأيدي سفرة كرام الدرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هذا تكذب بجهنم ملائكو كنا سوء أكو مجانا أكل لا يمسه با وزي سبسه إنه المطهرون سوء سوء ملائكو أما قرآن سوء بكتاب المكنين بلدا أبو ديري كوانا يقول يا بزمو يا بزمو يا بزمو الآية هذا من الدنيا هذا كنت تقول إذا إنت تقول تنزل جرم أين كتاب المكنين بلدا وين كم مكنين بلدا وين بيتو بيتو بيتو بيتو ina da zan rinja dalili na uku cikin dalilai ubangiji ta alai ce la yamassuhu la dan wannan mutum ce lafiya ko ko lafiya lafiya ce jinin jiddan lafiya lafiya me kore a ce jumla ce kadariya ba jumla ce insha'iyya ba suka ce al-aslu fil qadari an yadda ala qadariyatihi siyatan da ma'ana asali labari ne suka bar zama labari ne a jininsa da ma'anarsa a jininsa da ma'anarsa kawai a kyale shi a labari ba ya da hukunci asali wannan haza huwa asali fil khabar amma in ka in shi ne ke ba da hukunci a ce da laba da da nahiya ce da hani ne aka ce kar wanda ya faɗa shi da sai da su Qur'ani yake nufi amma da aka ce ba mai faɗa shi wannan ne ne khabar ne inda ana nufin wato a lafi nahiya kaga da fi'il mudari yake so zance ne mujzu da sai a ce la yanfasu illa mutahharun ala jiran qalbi ta'ala wa law lam tanfasu naru nuru alaniya tanfasu la yanfasu ana ba haka ba ta ce la yanfasu wanda fi'il marfu'i ne saboda lar nafiya ba nahiya ba ina da ta fahimta kaga an da zaka ɗauki hukuncin da wala da zaka ɗauki hukuncin wala ba abu na uku abu na mai kenan na hudu kenan na abu na hudu daga cikin dalilai da cewa ba a maganar alwala wajen saka alqur'ani mai girma ayar tana dangantaka da ayoyin kusa da karshe cikin rinjalar zuciya ce wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'an as-sam'i la ana kore da alkur'ani cewa ya fi karfin aljanu da dan aljanu na misali da shi sun ka da kowa ubangiji su ya nuna suke taɓa shi mala'iku tsarkaka al'arwa a tahira sun suke taɓa shi ba al'arwa a majita al'kazira ba ba da da ake wa ma nan balar da yake ya tuni da ya kanin suka tafi da shi ba kenan na tafi da shi mala'iku wa ma yi da gidan ai bai dace na aljanu su su nazar su ba ko ma yi yadda ko za su gina da za su iya ba إنه أنس إلى ما زلوك فكاتب ملائكي كل من يبتقى في كلام دم أمنتي بأيدي سبرة كلام ثم في أمنتي بيبتقى في ذات لا يمسه إلا المتقى ما بنا سبرة كبيرة وأن الإمام مالك إن أمس أسكن موقع بس يا بيكي ويمكن جمع كرة ملكية يجي ذلك يقول لما آية ذات مجمع أكم تقع القرآن دعال ولا آآ آه، آه، تنا دعالات أمين دعال آية بكي تكون أبطل وتولى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في شهد مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة yake so la ya mutu ran tsari malaiku ake nufi irin yadda aka malaiku ake nufi ka bi da cikin yamma cikin yamma ne ran malikun Allah abu nake ce irin take ta akai shi bugu da kari sura din suratul waqi'a ce suratul suna bayanin aqida ne kwata kwata ba ruwan da wanda faɗa alqur'ani da alwala ko rufin faɗa da alwala wannan hukunci ne na aqida ko kuma fiqh fiqh ko da mu rubuta rufin bakara ko ali imran ko ya ko ya ko ya amma ba kuma ne kiya ba ina fata an gaita ina bin da yau da kan aya لا يمسه الا المطهرين تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث انتم تجنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون سلكم لولا اذا بلغت الحوتين وانتم حينئذ تعودون ونحن اقرب اليه فلولا إن كنتم غير مدين ترجعون ما إن كنتم صادقين وبنجد فلولا dan ne idza balagat ruhul ulqum lokacin da rai ta goma ko da rai malaiku ke kokarin zare ta wa antum kuma ku shine idin a wannan lokacin tanzuruna kuna kallon mabiyi da kuke jiyarsa kuna kallon mara lafiya da kuke jiyarsa kuna kallon da kuke wa ma la tarabu ilayhi minkum a lokacin mun fi ku kusurci walakin la tusiru sai da ba ka gani Allah yana kusa da wannan mutu da irin sa da jinsa da ganinsa sannan Allah yana kusa da wannan mutu ta hanyar wakilci na malaiku waɗanda ya shiro don su karɓi lansa hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriquna mutum malaiku da zalin rai ba ba ganin malaiku malaiku idan mutum mummuni ne malaikun rahama idan mutum ba mummuni bane malaikun azaba idan mutum mummuni ne a zalin a hankali irin yadda kuke zare zaki da cikin kwabban gari akwai wahala haka za a yi tsatsori a jikin sa har sai ya gama gogoro idan ya tashi fitowa shi kenan sai malakul mutum da kansa ya karba sai ya sa cikin wani irin likkafani mai kanki da turare mai kanki sai ya hau sama lokacin da aka yi sama da tun daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu har zuwa farko sai an buɗe musu kofofi sun mutu ran mutum ne da yana kanki ko ina mala'iku suna masa bishara idan ko ran kafiri ne da wahala za a faɗo ran nashi manzon Allah ya kwatanta cikin hadisi irin yadda ake sami matsayin shi na na karni a jikin dabba wanda take tinkiya a ce gashin sa wanda ya duk ne kuma aka jika shi da ruwa ka sa matsayin shi na karfe kace za ka rika sharki shi yaya akwai koji a ciki akwai halaku to irin haka ake zalo ran da ba ba yadda manzon Allah ya bayyana kenan to amma dukkan su umur ne gaibiya al'amurra ne da gaibi in ana tafayi lokacin da yake ihu da na ibn kuji ihu ba lokacin da yake san wahala da na ibn kuji wahala ba abin da gaibi shi dai ta duka na duka ko yana ta kafin ya mutu kamar barci ce ta duka na duka abin da ko gani kenan an tambaye ne sun gudu kenan amma wala da akbar ne yayi shi la tusuruna da ka tabbata wani ake koyawa ba falaula in kuntum ghayra madinin dan ne in ko ko ne cewa ba za a yi muku hisabi ba tarji'unaha ku dawo da rai ku ana azali ku daga cikin mutum in kuntum sadiqina in har da gaskiya abin da kuke faɗa cewa ku ba za mu hisabi ba ba za a kawo ku cikin garin tashin kiyama ba sallallahu فأما إن كان من المقربين wato abin da aka dode jiki سورة البيان تاجي كيانا بالبرمتة نجد السابقون السابقون دا أصحاب الميمنة دا أصحاب المشأمة شين يكون ذا أرسي آية كما قال أن بينا لك أبو دلا دلا ينزع من يتانا ثاني سدن كتاكير كما وبيشي سيسا أما إن كان من المقربين أما إن كان يتكون سيئنا كتن مقربين سيئنا مكيدا فاروكم to zai dace da samun hutu wa raihanu da wadan kuturanni masu kanki na gidan aljanna da zai fara jin kanshin tun daga nan wa jannatu na'im da kuma aljannan ni'ima wadda take jiran sa wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance yana cikin ashabul yamin ma abuta dama wanda za a ba takardu a hannun dama fa salamun laka min ashabil yamin to aminci tabbata gare ka ya kai dan uwa in ka kasance cikin ma abuta hannun dama wato ya juya zancen ne zuwa gare ka in kana ka ga ba da labarin wanda baya nan fa salamun laka kamar kai ne cikin ashabul yamin aminci tabbata gare ka min ashabul yamin halaka kaunuka min ashabul yamin halin kasancewar kana cikin abin za a ba ta da a إن كان من المكذبين الضالين تسمية زعيم إن هذا لهو حق اليقين وأما إن كان من المكذبين الضالين أما إذا ممكن لا kasance cikin masu karyatawa الضالين kuma batattu wato kenan ashabul mas'ala kana to fa nuzulun min hamim garin da za a fara bashi ne tafasassan ruwa da shi za a masa lalle da marhabin wa tasliyatu bihim sannan kuma sai shiga cikin wata jahannama shine tasliya ai ad-dukhul kenan na hada lalle abin nan da aka labarta muku cikin waɗannan ayoyi lahu haqqul yaqin shine labari wanda yake ne yaqini tabbas wanda ba ku kwanto cikin sa wato abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa kafin mu karanta wannan aya ta kai ku gane cewa kasa wannan al'umma gida uku as-sabiqun as-sabiqun da ashabul maimana da ashabul mas'ama wato ba shi ake nufi ba a cikin ayar cikin suratul fatir thumma awrasna al-kitaba ladina istafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi ibnillah ukun tan ba su ne ukun nan ba kun gane da dai don in ka fassara ukun tan su ne ukun nan to duka su yin aljanna ne kenan domin ukun da ke cikin suratul fatir duka ne yin aljanna ne da aka ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi ibnillah za ka ce zalika kasantuwar su haka din da musu na nasu din da muka tafi din din da sabiqun bil ko huwa al-fadlul kabir falala kenan mai girma jannatu adnin ha kada su duka kenan ha su nawa su uku da zalimin da da muka tafi din da kan bil khairati inda a ce sabiqun bil khairat ake nufi da kuma muku tafsirin da sai a ce jannatu adamin yanda kulani amma madina ta ce da kudin sun zama shirkun ya Allah ne fiha mai asawara min zahabi wa al wa libasuhum fiha harir la akhir amma kaga ukun dake cikin nan biyu ne yan aljanna ɗaya ne ba yan mutane amma ukun dake cikin nan dukkan su yan aljanna ne ya rike ka ce ya aka yi a kan suwa ne ashabi ne a kan suwa ne sabiqun sabiqun a cikin suratul fatir sai an ce da ke sabiqun bil khairati bi idnillah su ne cikin sabiqun sabiqun a nan gurin dan mutafasidun kuma da zalimin lillahi sun ashabi ne a nan gurin amma ashabul mas'ala shine duk bayan an kare wannan وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الهدم ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها نذيب يعتقد الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ثم لا يموت صاوى اولم يؤمنكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ashabul mas'ama din kenan ina ba ta an fahimta don su suna kokari cikin malaman tafsiri su haɗu da mantaka tsakanin yankan da kan su kuma sun tsaya a wannan matsayin da sun kai to mana daga cikin maganganun sai Allah ce فسبح باسم ربك العظيم فسبح كيف تسبح باسم ربك wato da sunan ubangiji ta al'azim wanda yake mai girma ma'ana ka sarkace Allah daga dukkan tawaya ka kuma siffanta shi dukkan sufofi na kamala irin wanda ya siffanta kanshi da su ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta shi da su sai ta kace da wannan sunan ma'anonin suratul waqi'a sai ta zamu shiga cikin suratul hadid ko da wadansu ayoyi ne na farko farko suratul hadid ita ce sura ta 57 a cikin jerin surori na alqur'ani daga sama sannan kuma sura ta yadda kuke kunshe da ayoyi a ashirin da tara ayoyin su suna da tsawo sama da ayoyin da ke cikin suratul waqi'a muna da tsawo ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana wajen fahimtar daidai da fadin daidai da kuma aikata daidai sallallahu alaihi wa sallam سبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير bayan bismillah da shi ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malaman suka fassara tasbihi a nan da shine ma'anar tasbihi da muka sani subhana rabbiyal azim ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim ko subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli ko dai dukkan wata siga daga cikin sigogi na tasbihi da aka sani a cikin tasbihi wadansu malaman kuma suka fassara abin da ake nufin tasbihi a nan gurin shine sujada an fahimta ko ma'ana abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa dukkan su suna sujada ga Allah subhanahu wataala sun fassara su da sujada saboda a cikin sujada kuma ana yin nau'i na tasbihi ina ga dan fahimta walillahi yusjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabba wal malaikatu wa hum la yastakbirun kaga lillahi yasjudu ka gani su suka ce ma su samawati ma fil ardi kenan sabbaha lillahi ko ma su samawati wal ardi kenan sabbaha lillahi ma fil samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa duk suna yin tasbihi ga Allah mu fassara shi da sujada kamar yadda wata aya tace ko ko mu dauka tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura wa huwa al-aziz al-hakim shi Allah shine al-aziz mabuyayi wanda babu abin da ke gagararsa sannan alhakim ko mai hikima a cikin al'amuran. wato akwai hikima wajen haɗa waɗannan sunaye guda biyu domin kowanne yana kunshi da siffa daga cikin siffofin da ke nuna kamalar Allah sunan al'aziz yana nuna ƙarfi da ikon zartaswa sunan alhakim yana nuna hikima sanya kowanne irin abin da ya dace haɗa su da juna kuma sai ya haifar da wata ma'ana ɗin sabuwa daban ta uku yadda alhakim kadai ba zai bayar da ita ba al'aziz kadai ba zai bayar da ita ba saboda ne saboda galibi idan an samu al'aziz cikin mutane to za ka samu izza dinka za ta jashi wajen sako izza dinki ta iya jin shi wajen ne zalunci an gane ko wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al'izzatu izzatu bi ismi wa hadhihi jahannam kaga izza ta tsaya in ka samu alhakim kuma cikin mutane me yawa abin da yasa yayi hikimar ba wai da ba da raganci yana hikima ne wajen ya kuɓi cewa masu karfi ina ba ta an fahimta sai ya amfani da hikima to ka da an ce alhakim kadai mai hikima ba tare da an siffanta su da izza ba ka ga bai kunshi mala sosai ba haka idan an ce al-aziz ba tare da an sa su hikima ba me yawa a cikin izza din akwai cin zali amma sai aka ce al-aziz al-hakim bimana izzatuhu makarunatun bil hikma wa hikmatuhu makarunatun bil izza duka gaba daya izza tana tare da hikima hikima tana tare da izza lahu mulku samawati wal ardh gare shi ne mulkin sammai da kasa yake yuhuyi wa yuhi shi ke kashewa kuma shi ke rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ne iko ne akan komai wal الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج إلا وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الأول والآخر كل شيء الآخر abinda ake nufi da al na farko an ambaci Allah na farko ba dan yana da farko ba a dan kasancewarsa yana nan tun fil azal tun kafin kowa kafin komai an ce masa al ba dan Allah yana da karshe ba sai dan kasancewar kowane irin abu Allah na ganin karshen sa shine al kuma shine al-akhir الظاهر sannan Allah shine abin da ake nufi da الظاهر al-ghalibu ala amri mai rinjaye kan al'amarin sa wanda yake da daukaka kan kowane irin abu wanda ke da rinjaye kan kowane irin abu shi ke da iko kan kowa da komai wal batil abinda ake nufi da al batil wato makusanci yana kusa da bayan sa ta hanyar ilimin sa da jin sa da ganin sa ba inda za a yi abu bai ji ba ko bai gani ba subhanahu wa ta'ala ko mun nisan wuri ko mun kusancin wuri wadanda suka fassara shi da al batil masanin al'amuran da ke shi shine al batil hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa sahabbai idan mutum ya zo kwanciyar barci idan ya jingida akan tsajin jikinsa na dama zai ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء is bi anna daina wa aghnina min al faqr wannan sai daga cikin addu'o'in kwanciyar barci da aka so ka haddace in haddace ki haddace kowa ma ya haddace in ya zo kwanciyar barci ya kwanta a tsakin jikin sa na dama shine ladabin yin barci sannan ya karanta wannan addu'a ko ita ko dangin addu'o'i da ake karanta wanda mun saba da nan amma hikimar kawo wannan mun suna dangantaka da ayar don manzon Allah a ciki ya fassara huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim sai shi al'awwal laysa qablaka shay yanda ba komai kafin ka al'awwal din kin al'akhir laysa ba'daka shay ba abin da zai biyo bayan ka al-zahir laysa fawqaka shay ba abin da yake sama da kai zahar da suna kasan ka domin in kai sama da karshe abin da yake karshen sama cikin makhluqat shi ne al-arsh saman al-arsh babu wani makhluq kuma sai ubangiji subhanahu wa wata'ala ashe komai cikin halittu na kafar shi subhanahu wa wata'ala sannan al-batin fa laysa dunaka shay wato ba abin da zai koye maka da kasance ba shine laysa duna sai ko ko mu ce babu abin da ba ta kusa da shi da ilimin ka da jinka da ganin ka shine duna sai babu wani abin da yake ka kusanci da bayan ka shi yasa sahabbai suna kan dabbobin su manzon Allah ke cewa ubangiji da kuke kiran sunansa baya bukatan taga murya domin yana kusa da ku sama da kusancin wuyar wuyan dabbar da kuke haya kai yana kusa da ku kaga laysa duna sai ba wani abu tsakanin bawa da bawan tsakanin Allah da bawan subhanahu wa ta'ala kunda ne ku wannan ake a tage matukar na kuma ki kila wani wani ya haddaki ka a kata wal awi wani wal ati wal zahim wal bashim wal hulɛ bi kulli fiye na kuma allah ake mai ne mu ci a kan ko da ku mi na ko nan ko me wal nabi allah ake ya kalli kifan me guda dafai wal arba de kafa guda dafai. في ستة أيام أتكن كوانكي بباشرة أبالم هنا جانا أكون من نمك أنكي بباشرة بالتفكير أتكن سورة فصلة قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إن أجل أبين دمك بدأ كما تنين في ستة أيام تكن كوانكي شدة ثم استوى على الأرض sannan kuma ubangiji ya daidaita akan al'arfi daidaita irin wadda ta dace da shi ya alamu ma yalidu fil ardi ubangiji ya san abin da ke shiga cikin kasa wa ma yakhruju minha da abin da ke fitowa daga cikin ta wa ma yanzilu min as-sama'i da abin da ke sauka daga cikin sama wa ma ya'ruju fiha da abin da ke shiga cikin ta duk Allah ya sani wa huwa ma'akum aina ma kuntum ubangiji ta'ala yana tare da ku a duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala masani ne ko mai gani ne dan dangane da abin da kuke aikata sai kuma yake lahu له samawati wal ard wa ila allahi turja'u zuwa ga Allah ake mai da al'amura ba zuwa ga wani ba yulijul layla fil nahar Allah yana shigar da dare a cikin yini wa yulijul nahara fil layl kuma yana shigar da yini a cikin dare abinda ake nufi da wannan shine dare baya da wucewa gaba daya sai wani kaso daga cikin kasan yini ya fara zuwa shine hasken alfijir kamar yadda yini baya da wucewa gaba daya sai wani kaso daga cikin kasan dare ya fara shigowa shine duhu duhu a hankali kaga ana shigar da wannan cikin wannan ko a shigar da wannan cikin wannan haka wadansu malamai suka fassara wadansu malamai mutum suka fassara ta da cewa abin da ake nufi da wannan shine wato Allah na shigar da waɗansu awanni ne ne a cikin dare a wani lokaci daga cikin lokutan shekara ya kuma shigar da waɗansu awanni na yini na dare a cikin yini a wani lokacin daban daga cikin lokutan shekara kaga lokacin sun yi hunturu za ka samu dare ya fi tsawo yini ya zama gajere lokacin zafi fa za ka samu cewa yini ne ya fi tsawo dare ya zama gajere kaga an shigar da wannan cikin wannan kuma an shigar da wancan cikin yini Allah yana shigar da dare cikin ne shigar da yanayin kuma cikin dare domin yana maka cikakken ikon sa wa huwa alimun bi zati sudur kuma shi masani ne dangane da abin da suka ta kunsa wato abin da ke jin mutum ya kunsa shine zuciya ke sai ce kuma aminu billahi wa wa مستخلفين والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله ورسوله في إيمان لا تكونوا من صلى الله عليه وسلم wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fihi ku ciyar daga cikin abin da Allah ya sanya ku ku zanto wato ainihin halifofi a kansa ababen shugabantarwa don su yi tasarrufi irin yadda Allah yake so ba irin yadda ku kuke so ba irin yadda ya nuna musu irin yadda ya fuskantar da ku والذين امنوا منكم ودن سكن ايمان سكن وانفقوا كما سكن da dukiyoyinsu lahum ajrun kabir to irin wannan suna da lada mai girma a wajen Allah da zan ji kun yi kana kyale ko kare kabbar ku na sun wato ayar cewa ubangiji ta'ala ya daidaita kan al'arfi kaga ita ce ta bakwai daga cikin ayoyin da suka nuna haka cikin alkur'ani ita ce ta karshe babu wata bayan daga nan kuma har mu soki alqur'ani mun karanta ta farko cikin suratul a'raf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين muka karanta ta biyu a wurin da ta zo a cikin suratul yunus kuma inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh yudabbiru al-amra ma min shafee'in illa min ba'di idhni zalikum allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun ya karanta ta uku a cikin suratul ra'd allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-arsh وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون sannan mu karanta wuri na hudu cikin sulhu taha ar-rahmanu ala al-alfi sawa sannan wuri na biyar kuma cikin sulhu furqan alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh ar-rahmanu fas'al bihi khabira sannan wuri na shida kuma cikin sulhu sajada sannan wuri na bakwai kuma a nan gurin ba su na karanto ayoyin ba dai lokacin baya da sauransu baya da sauransu waɗannan ayoyi mun karanta su a baya kuma kowa san ayoyin suna cikin alkur'ani abin da yake wa mutumin da yake son gaskiya shine sai duba tafsirin ibnu jarir al-qabri kartabbe ne a wajen malaman sunna ya duba tafsirin ibnu kathir kartabbe da a wajen malaman sunna ya duba tafsirin al-imam al-qurtubi dan malikiya ne kartabbe ne kuma wajen malamai ya duba tafsiri na fathul kabir al-jami' bayna fanni diraya wa riwaya min ilmi tafsir na abin nan al-shawkani kartabbe ne shi ma wajen malaman sunna ya duba ma'alim tanzil ya duba dukkan littattafai na tafsiri da ahlus sunna suka yi a da ko a yanzu wadansu kartabbe wajen malamin musulunci ya ga yaya suka fassara aya yadda muke ta faɗa a nan tsawon shekarun da muke faɗa ko kuma yadda wato ainihin waɗanda suka faɗa mana suke faɗa a can baya na karanto mana hadisi ne musulun al'am a kan kago na kuma karanto mana ta tagari na kuma karanto mana dangane waɗansu malamai hadisan da na karanta a can baya ba na son mai ta su a yanzu zan ɗauki waɗansu ne kawai guda uku akwai ɗaya yaro mai gidan tunatarwa akwai biyu su kuma yanzu ne zan faɗe su sannan kuma daga baya akwai maganganun sahabbai sannan akwai maganganun tabi'ai sannan akwai maganganun malamai a karni guda uku farko na musulunci din nan dangane da dai ita wannan matsala da ake kuce ce ku ce akan ta waɗansu ma suka yi littafi a kai suka tsitsire ne suka zage ne da sauransu waɗansu da larabci waɗansu da wani yaran da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi manzon Allah ya ce ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari mala'iku ke musayar aiki gare ku ko bayi dare da rana wa yastami'una fi salatil fajr wa salatil asr suna haduwa a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar thumma ya'rudu ilayhi alladhina basu fikum waɗanda suka yi ne a tare da ku illa asar tayi sai su hau sama ilayhi zuwa wurin Allah ta'ala fa yas'aluhum sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhali ya fi su sanin da suke ciki sai sai kai ka ibadi a wani hali kuka baro bayina فيقولون لا ملائكوش في أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون لوك كنا مكة جنون سابس سنة صلى دان دا سبا مكة دي ينزل مكة بلوس وقوم بلوس سنة صلى دان ينزل العصر من مكة بلوس كذا أن حديث ما يعني نلا الله مكة كفر كيرا صلى كما نشكين بخاري نشكين مسلم حديث بني بدا أبو هريرة يتو من ذلك الله لما قضى الله الخلق يا عند الله وهل كهل التوبة بابا كتب في كتابه فهو عنده فوق الأرض sai ya rubuta cikin wani littafin da a yanzu littafin yana wurin Allah a saman al'arsh me ya rubuta cikin littafin yace inna rahmati sabaqat ghadabi rahama ta ta riga ya fushi na shi yasa sai kai aikin sako ubangiji baya saurin kama ka da yana jiran ka tuba da ya maka amma da ka aikin da kake baka lada wa fi lafazin a wani lafazi inna Allah kataba kitaban kabla an ya al-khalqa Allah ya rubuta wani littafi wannan hadisi da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da wadansu malaman sunna duk rawaito shi daga nan sai hadisi na uku hadisin Abu Dharr al-Ghifari manzon Allah ta ga Abu Dharr atadri aina tagru hadhihi shams ranan da take za ta fadi ka san inda take zuwa ta fadi Abu Dharr ce Allah wa rasuluhu Allah da manzon sa suka sani ni sunan Allah tafiya take yi hatta tasjuda ta hatal arshi hatta sai ta yi ta yi sujud a karkashin al'arshi wa tasta'dinu sannan kuma ta nemi ta sake dawo al'arshi kuma yana ina yana sama wannan hadisi kuma bukhari ya rawaito shi to kaga waɗannan hadisai da waɗansu masu ɗimbin yawa wanda waɗansu mun karanta waɗansu mun karanta ba su ne madogaran mu dan sun dace da abin da aya ce hadisi ya dace da aya sai sahabbai wanda su ne farkon wanda aka fara saukarwa wahayi Umar dan Khattab yace wailul lidayyanil ardi min dayyani sama'i azaba ta tabbata ga mai hukunci a sararin duniya azabar da za ta zo masa daga wurin mai hukuncin da ke sama Da sama sama'i ne Allah Da dayyanul ardi na dukkan wanda hukunci ke hannun sa yanzu ko mulki ke hannun sa yanzu ko dukkan jama'a ke hannun sa yanzu ko gudanar da kotu kaza ke hannun sa idan ya ba daidai ba wailul lahu min da sama'i sama sama'i ne Allah da Allah ta'ala yace yawma yalqawnahu ranan da za su gamu da shi illa man amara bil adli sai ga wanda ya umarni da adalci fa qada bil haqqi yayi hukunci da gaskiya wa lam yaqdi ala hawan bai hukunci kan san zuciya ba wala ala qaraba bai hukunci da dan cewa wani makusanci na ne ya baki wani abu wala ala raghabatin wala ala rahab bai hukunci dan kwaɗayin wani ba bai hukunci dan jin tsoron wani abu ba ya kalli gaskiya wa ja'ala kitaballahi mir'atan bayna aynayhi mai mulkin da yake littafin Allah ya zanto shine mir'at madubi a gaban gidansa wannan imamu darimi ya rawaito da sanadi sahihi umar dan khattab ya tabbatar cewa ubangiji ta'ala yana sama abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi yace al-arshu fawqa al-ma al-arshin Allah yana saman ruwa wannan ko ayatu ta al-qur'ani wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la yaqulu innakum mab'uthun min ba'di maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin yace wallahu fawqa al-arsh Allah kuma yana kan al-arsh la yasfa alaihi shay'un min a'malikum ba abin da yake koyuwa gare shi ayyukan ku wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud Imam Zahabi ya rawaito da Imam Tabarani da Imam Lalakai a cikin littafin sa na uku maganar ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta mata a gidan Annabi kuma yar fadan Annabi sallallahu alaihi wasallam yar gaban goshin Annabi tace waymullahi ina rantsuwa da Allah inni la akhsha law kuntu uridu ina jin tsoro inda a ce na so in kashe shi kana nufin Usman dan Affan la qataltuhu da na kashe shi tace walakin alima Allah fawqa arshihi anni lam uhibba qatla Allah ya sani tun akan al'arshin sa inda yake ya san cewa ban yi nufin in kashe Usman wasu ne suka tuhumce ta kayan nufin kashe Usman ta rantsi tace Allah ya sani akan al'arshin sa ban yi nufin kashe Usman dan Affan ba wannan magana ta ummu na Aisha imamu Darimi ya rawaito kuma da sanadi sahihi to kaga wannan sahabbai kenan an gane ko sai wajen da cikin tabi'ai akwai malik ibn dinar ya kasance yana faɗa almajiransa kudu ku ɗauko Alkur'ani idan sun ɗauko fa ya sai ya ci gaba da karantawa su kuma suna duba su kuma yana karantawa da tilawarsa sun mai kudu in ya karanta ya karanta sai ce da su isma'u ila qawli sadiqi min fawqi arshi ku saurari faɗin mai gaskiya daga saman al'arshin sa wato nan Allah madaukakin sarki wannan magana Abu Nu'aym ya rawaito ta a cikin littafin Hilyatul Awliya da sanadi sahihi daga nan sai Sufyan al-Thawri sai daga cikin manyan tabi'ai yace kuntu inda Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman na kasance a wurin Rabi'a ibn Abi Abdurrahman wanda ake kira Rabi'atul ra'ayi malamin Imam Malik ne sai daga cikin shugabannin tabi'ai ne fa sa'alahu rajulun sai wani mutum ya tambaye shi ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa menene ma'anar wannan aya kaifa sawa ya Allah daidaita sai sai al-istiwa ghayr majnun والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه haka rabi'a ya faɗa shi ya fara faɗin wannan magana kafin imam malik kuma ɗalibin ya ji ga wajen su kuma mai amma asalin maganar ta rabi'a ibn abi abdurrahman imam al ya ta a cikin littafin sa sharh i'tiqad ahli sunna i'tiqad ahli sunna wal jamaa da kuma al-imam al-khallal a cikin littafin sunna littafin yana aqida tare da sanadi daga da ruwayoyi da ake kawo magana ta uku daga muqatil ibn hayyan ka saurara ba muqatil ibn sulaiman ba dan muqatil ibn sulaiman ba a karban hadisin sa amma muqatil ibn hayyan babban ya ta karbo magana daga dahhak <coughs> dahhak ya faɗa cikin fassara ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wala la khamsatun illa huwa sadisuhum aka tambaye shi menene ma'anar wannan aya sai ce huwa ala arsihi wa ilmuhu ma'ahum Allah yana kan al'arfinsa ilmin sa ne yake tare da bayi a wata riwaya yace huwa fawqa al-arshi wa ilmuhu ma'ahum yana kan al-arshi ilmin sa yake tare da bayi a wata riwaya yace huwa fawqa al-arshi wa ilmuhu ma'ahum aina ma kanu yana kan al-arshi ilmin sa tare da bayi duk inda suke wannan ibn abdul bar ya rawaito wannan magana a cikin littafin sa al-jami in ba manta ba da imam al da imam ibn bassa dukkan su da sanadi wanda yake dalili kamar da imam zabi ya faɗa idan ku sun ce sanadin jayyid karbabbe kenan walil qabul na jayyida wa as sabita wal mujawwada wa hadhihi bayna sahihi wal hasan yadda ya mutu ya fada in suna kan karban hadisi sai ce isnaduhu jayyid ya zama karbabbe kenan ko sahihi ko kuma hasan to wannan tabi'ai kenan ba su kenan ba wallahi inda na so in ruwaito mana maganganun tabi'ai daga nan sai magana ba sai mun kare amma ga guda uku sun wakilci sauran irin yadda sahabbai uku suka wakilci sauran sai sauran malamai akwai alhakim ibnu abdullah al-balaki yace na tambayi abu hanifa ina da shi da malami ne yana cikin tabi'ai dan ya ga sahabbai guda ɗaya ko biyu ne da ake sabani na tambayi Abu Hanifa me ya hukuncin mutumin da yake ni ban san ba inda Allah yake ko a sama ko a kasa ni ban sani ba sai imamu Abu Hanifa yake ka duka fara sai inda Allah yake ba kafarta ya anna Allah kula ar-rahman ala al istawa dan Allah yake ar-rahman ala al istawa ya faɗi inda yake idan wani ce ni ban san inda yake sai ya kafarta Abu Hanifa yake wa arshuhu fawqa samawati al-arshin ta kuma yana kan sammanta fa qultu sai na sake cewa da shi innahu yaqulu aqulu ala al-arsh tawa walakin la yadri al-arsh fi samai am fi al-ardi yace na yarda ar da ala ta tawa yana kan amma maganar ita ce ban san bayan da al yake ko a sama ko a kasa idan yace da kai haka ba mai hukuncin sa yace idza ankara annahu fi sama'i faqad kafara in yayi inkarin al na sama to ya kafa haka Abu Hanifa ya faɗa ka duba cikin muktasarul ulum na Imam zahabi ibnu Jurayj ɗaya daga cikin manya ne a magabata yace kana arshuhu alal ma'i qabla an yakhluqa al khalqa al arshin sa yana sama saman wato al arshin sa yana yana saman ruwa tun kafin halittan halittu idan cikin mukhtasarul ulum na imam az-zahabi daga nan sai al-auza'i babban malamin kasar sham ya mutu a shekara ta 157 yace kunna wa tabi'una mutawatiruna mun kasance mu da sauran tabi'ai da yawa da muke tare da juna naqulu muna cewa a cikin aqidar mu inna allaha azza wa jalla fawqa arshi Allah yana kan al'arfinsa wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi min imani da duk abin da sunna ta zo da shi ne sifofin Allah duba cikin bayhaqi a cikin al-asma wa sifat da sanadi sahihi muqatil ibn hayyan yace balagana fi qawlihi ta'ala huwa al-awwal wal akhir yace labarin da ya zama game da fasara wannan aya huwa al-awwal qabla kulli shay wal akhir ba'da kulli shay wal zahir fawqa kulli shay wal batin wajen fasara batin shi ya shafe mu aqrabu min kulli shay yana kusa da komai wa inna ma qurbuhu bi ilmihi yace amma kusancin sa ba da zatin sa bane da ilimin sa ne wa huwa fawqa arshi shi kan yana saman al'arshin sa an tambaye Sufyan al-Thawri ya mutu a shekara ta 161 bayan hijira dangane da fadin Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke abin nufi yana nan nan masallacin abin nufi yanzu haka yana can gamman hawa sun da malam fita baji ke karatu abin nufi yanzu yana kasuwa yana tasha yana gidansu ne inda yan duniya suke shi ake nufi yana tare da ko ina da zatin sa aka tambayi muqatil ibnu asufyan sauri sai yace qala sai yace abinda ake nufi ilmuhu ilmun sa na ko ina ba wai zatin sa nake ko ina imam al-ajurri a cikin littafin al-shari'a ya rawaito al-imam malik ibn anas imam dar al-hijra imam dar al-hijra ya abal jawaba والسائلون نواجس ya abal jawab imam malik ne ibn al-inan yake cewa Allahu fi samai wa ilmuhu fi kulli wato Allah madaukakin sarki yana sama ilimin sa kuma yana ko ina la yakhlu min shay babu inda babu ilimin Allah babu inda babu ilimin Allah wannan magana Imam al-Azhari ya rawaito da Ibn Abdul bar a cikin littafin al-Jami' a to Imam abin nan Imam Abdullah ibn Imam Ahmad su suka rawaito da sanadi wanda yake sahihi sannan imam malik ya sake cewa kullama da ana rajulun min rajulin tarakna ma nazala bihi jibril ala muhammadin li jibril dukkan wani mutum da zo mana kullama da ana rajulun ajdala min rajul tarakna ma nazala bihi jibril duk lokacin da wani mutum mai musu kawai yazo da ya fara da musu sai mu kyale abin da Allah ya faɗa mu kyale abin da Allah ya faɗa kawai mu biye masa musu musun sa yace muna nan akan abin da ayoyi suka faɗa Allah na kama ibn abdul ya wannan magana a cikin al-jami' jami'ul bayan al magana ta karshe wanda da ita zan ciki shamsu sunni zabi cikin littafin mukhtasar al-ulu bakiyatu salaf kenan al-awaid shamsu din zabi suka ce mai aikin da ya fi nufar dusa kenan shi da al-imam al-muzdi da ibn hajar al-asqalani aka ce annasu iyalun alaihim ba'da fi ilmi al-hadith duk wani wanda ya je bayan sa ilimin hadisi sai dai ya tankwada daga mukukugar da suka tsako dole sai ya koma littafin su mai hadisi ba ya da hadisi in ba da littafin zabi ko ibn hajar ko kuma na al-imam al-muzdi malumin bawa mun kasa sai a cikin labirari ɗin ba sai ka san waɗannan yake makana ki salatu wa immati sunna yake magana da ma'abuta sunna wa sahaba yake da sahabai wallah wa rasuluhu kai magana Allah da manzon sa wa mu'minan da mu'minan duk inda kike anna Allah azza wa jalla fi samai Allah yana sama wa anna Allah fawqa Allah yana sama al-arsh ta wa anna Allah fawqa samawati Allah yana sama samadda wa annahu yanzilu ila sama'id dunya kuma yana saukowa a saman duniya idan ɗaya bisa uku na dare ya rage wa hujjatuhum ala zalika hujjar su game da wannan an-nusus wal athar sune nasosi na Qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'in wa maqalatul jahmiyya yace amma mabiya jahm ibn safwan su maganar su anna Allah tabaaraka wa ta'ala fi jami'il amtuna Allah yana koina ita ce maganar su ta'ala Allah an qawlihi yace Allah ya fi girman maganar su bal huwa ma'ana aina ma kun in Allah na farda mu duk inda muke da ilimin sa barza sun saba sai yace man qala bi ta'akhir li mutakallimin amma magana dan kan sai kito ilmin kalam anna Allah ta'ala laysa fi kalam suka ce Allah baya sana wala ala al-ardi baya sana al-ardi wala ala samawati baya san sammai wala fil ardi baya cikin kasa wala dakul alam baya cikin duniya wala kalbi alam baya wajen duniya wala huwa ba'in an kalkihi baya rabu da bayinsa wala mutaflin baya hadar su kaga mun yi koyi Allah ibadi tauhidin nan da yake kawai Allah baya sama baya kasa baya baya baya haji baya ciki baya waje baya waje baya sama baya kaza ba ma'ana ba babu shine ibn tayyiya yace da za a kira wani mutum a ce tuffanta mana babu idan ya faɗi wannan magana to ya shi ba hamayya to yan uwa na fi wannan da ita ce aya ta karshe da ta yi magana ba wai kawai don san in mayar da masani ba a don saboda haƙƙi ne na ilimi ka faɗa yanzu abin da na faɗa na faɗa littafin da shi yanzu na faɗa tafi kuma da kusan sana kaga a nan gurin idan ma mutum yana so ya kulle ya more sai ya karanto ya shekariya ne ba haka larabci ne ba ba hadisi babu aya babu manganin sabon babu manganin kariya wannan ita ce magana ta gaskiya wallahi tallahi na rantse muku da Allah ba wani sahabi daya da yi duk cewa wai Allah na ko ina da zasu sai ne dan kana muke faɗa kuma wallahi ba akidar musulunci bace ba akida ce ta su jahan ibn safwan wanda a zamanin sa yana da sun kafirta yan bid'a ko kurku biya da faɗa cikin tafsir surutun nisa abinda muka faɗa game da Allah subhanahu wa ta'ala wannan muka kuskure Allah ya shaidi mana